'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Masara na zubaɗa kuma masaran ma an ce ta yanki babu ita. Masara wani wuri shakka da ishirin. Daidai da kwano ɗaya gashin na bincika babu shi. Dama muna cikin takunkumi talakan Nijar. Dan Allah dan annabi muna kiran da shugabannin nan ne. Su bi hanyar da za a yi a sassabta a samu sauƙi ga matsalolin da ake samu. Ka a samu abinci a sake shi. masara gaskiya ban taba ganin tsadar masara irin ta ba talakawa a jamhuriyar Nijar kenan suke kokawa saboda karanci da tsadar kayan abinci sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS wato CDAO da ke ci gaba da mummunan tasiri akan rayuwar 'yan kasar ta yau da kullum kuma wannan shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai a dakace mu yau ga wasu ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma matsakani don akara ko Madalla, masare yayin da aka shiga wata na uku da sojoji suka kwace madafin iko a jamhuriyar Nijar bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum a ƙarshen watan Yulin bana, talakawan ƙasar na kokawa kan matsalolin rayuwar yau da kullum. takunkumin tattalin arziki da ya hana cinikayya tsakanin 'yan kasuwar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe makwabta na daga cikin matakan da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka a kan mahukuntan sojojin na ƙasar. Yanzu haka dai wannan mataki na ci gaba da mummunan tasiri a kan rayuwar al'ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wadda ya haifar da karanci da kuma tsadar kayan abinci. Jihar Maraɗi na daga cikin jihohin ƙasar da ke makwabtaka da Najeriya. kuma al'ummar jihar na kokawa dangane da mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki wakilin sashen hausa a jihar tamaradi mansur sani ya haɗa mana rahoto akan wannan batu bayan tashin goron zabi da abubuwa suka yi a kowane ɓangare, tsadar kayan abinci na ɗaya daga cikin abin da ya ɗaga wa 'yan ƙasar nijar hankali musamman masara da shinkafa da talakawa suka fi ta'ammali da ita saboda aukinta jihar maradi masarar da ake nomawa ba ta wadatuwa hakan yasa ake shigowa da ita da ƙasashe makwabta Najeriya da Benin daga lokacin da ƙasar Niger ta tsantsakanta a cikin takunkumin ECOWAS ko CDAO da aka sanya mata yasa aka samu karamcin masara a jihar ta Maradi ga tsokacin wasu masu iyallai Aminu Usman sunana wanda aka yi sani da Gambo na limanci nake me kika zo yi masara na zubaɗa kuma masaran ma an ce ta yanki babu ya ci mu masara ta hi gyara dangance da komi don haka nan ne maka hisan masara saboda tuwon masara dai gaskiya ya hi abiki da tuwon haci da wani na dawa ya su abiki duka don haka maka hisan masara masara da ta yi tsada mi zai sa koma ga shinkafa shinkafa gaskiya ba ta gyara mu yadda masara ke gyara mu shinkafa ba ta gyara mu saboda ko kilo bi ka dafa ba ta maka yadda masara ke maka haka maka hisan masara eh matsala ta abinci tsadar rayuwa ko masara wani wuri shakka da ishirin mai sauƙi ke sa shakka da goma kun gani ai akwai matsala ko a taimaka man muna nima ga Allah muna nima ga gwamnati a tallafa man assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina godiya ga murya Amurka Suna na isu Garba wanda ake cewa Balarabe nan muke sayan abinci kuma ni nan magidanci ne ina da iyali da dama muna da yara waɗanda muke zuwa kala muna ɗauko buhuwa na masara mu kawo mu je mu aje yau an waye gari masarar nan ta ƙare sai mun zo nan ne mun zo mun auna tiyoyi to yanzu an waye gari na zo wannan tiyoyin ma da muke abin nan an ce su ma ta ƙare karkar babu ita ya kai da aka ce babu wallahi na samu ɓacin rai kwarai matuƙa maka ita kanta ta yi ƙarin kuɗi kuma mu mu yanzu ni mai iyali ina ɗaukar tiya ɗaya da rabi har zuwa tiya biyu to an waye gari in na ce za a sai wannan abin a cita yanzu kuma da sahe za a mayar umami to babu wannan abin dama muna cikin takunkumi talakan Nijar aka zo aka ƙara wannan ne kenan abu ya kai kamari ya kai kangi dan Allah dan annabi muna kiran da shugabannin nan ne su ba hanyar da za a yi a sassabta a samu sauki ga matsalolin da ake samu matsaloli sun yi wa ga talaka matsaloli sun yi wa ga talaka a samu abinci a sake shi ni dai nan na zo ban ji daɗi ba daidai da kwano ɗaya gashin na bincika babu shi kuma inda muke mu je mu sai abin ko ina an ce karkamta kare Allah ya kawo mu sauki wannan abin amma kuma ita ma hukuma saboda Allah ta agaza da abin da ake yi su shugabannin mu ne ba mu da suka yi su in aka taba kasan mu ne muke ji cikin ranmu wanda ke da shi in aka kara shekara biyu hakan ga ko ya sai dai samu ragowar kasuwancin shi amma da sur Allah bai sa ana yi ba talaka ne kullun sai ya to ya samu tiya irin za nan wani ma sa'in baka da kuɗin da zaka yi yi ka sai wannan tiya guda shin komi masu wannan sana'a ta shigo da masara da kasuwar ta za su ce Alhaji Lawali Lezu shine shugaban yan kasuwar masara a kadiran maradi yayi bayani tun warko Nigeria tana da matsalar rashin tsaro na manoma kuma da mai yawancin mu saboda Allah masarar da muke ci ta Nigeria ce to kuma an samu matsalar rashin manoma suna cikin matsanani na rashin tsaro to na abincin da suke yi bai kai adadin wanda suke yi ba can yankin mai tana dan shigun ko sai ta Nigeria ta yi waya sai mu shiga can bangaren Burkina muke sauta da ne kuma sai ga kudita to kuma an ci an rihita to ga ga karancin ta kuma ga kudeta ta to ko mutane nan ba su tanadin ta ba domin Allah tunda ai kudeta ta zo mutane ne fargatai amma dai bangaren masara gaskiya ni dai na shi ma ina dan kasuwan nan amma ban taba ganin tsadan masara irin ta ba duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka Masu iya magana ke cewa a nema a samu ma arziki ne, ko mi ya kamata gwamnatin soja ta yi don sharewa 'yan ƙasar Nijar kuka kan lamarin tsadar abinci da ma rashin shi? Loli Bube, 'yan ƙungiyar farar hula mai fafatakar yaƙi da tsadar rayuwa, ya yi bayani. Eh, yau muna cikin wani hali wanda yana da nasaba da wannan Ruhewa da wa'ansu garuruwa ko wa'ansu kasashe cikin wa'anda suke cikin na okowas wa'anda sun ka ruhe ma nijar kowa ta sanyo abinci musamman ma masara da take shigo mana ta hanyar kwatanu benin da kuma hanyar najeriya nan tana shigo mu to yau ana cikin wani hali kamar wanda nake waɗe shi ko da wani lokaci an yi hali na coronavirus wanda ya sa eh, eh, yin wa'annan abubuwa ya rage tasiri ba a noma su wadda ake wadda suke wadatuwa su zo an kai to wannan hali ana cikin yau yaki tsakanin rasha da ukraine sannan ga wanga juyi na mulki na Nijar wanda ya ka an karo mana nan tun da ba mu da eh, wani wuri inda muke da eh, abin ga da teku kai tsaye to abin da za ni cewa hukumomi na nijar na yanzu cikin kokowa ga wanda suke tabi dan ma nijar incinta za ya yi kyawu a ɗauki mataki na gaugawa abin da gare mu na sarrafawa ya shahi eh, zinariya ne ya shahi fetur ne ya shahi har ironium inga akwai kasashe wanda an ka sani na duniya wa'anda suna yin masara da yawa in ka ɗauki ƙasar brazil in ka ɗauki wa'ansu ƙasashe da yawa za a iya ɗoka wannan abin na ma'adani da gare mu a tura ƙungiya ko in ce wakilai na shugabanni su ta can a yi wani abu da ake ce ma masanya tattalin arziki ko in ce man fetur da abinci a yi kai tsaye ba sai an jira an biyo ta hanyar kuɗi ba an yi canji an yi mi an yi mi to a ta kai tsaye kasashe waɗanda suke an san su suna da hulɗa da kyau da mutane kamar ƙasar china ba mu da matsala da hulɗa da su kuma muna da waga matata ko mai hiddo man fetur tare da su mun ka haɗa gwiwa mun kai shi to ana iya a ɗibi wani ɓangare na wannan abu wanda aka yi a aika musu su kuma su aiko muna abinci a yi kasashe inda muke da hulɗa da su wa'anda suna noma wannan masara da kake magana da shinkafa da duk sauransu a ba su hajar mu su kuma su baka mu wannan abu mu zo a ba talaka su samu su ci sai dai a yayin hada wannan rahoto mun samu labarin cewa gwamnatin sojan na da kudirin saidawa al'umma abinci cikin farashi mai sauki kafin cimakar damunar bana ta kai da rage rashi da tsadar shi to Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacce, da fari da baki miji ko na mace, harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara, ko ke nasa samura.